يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatun godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna yau shida ko shida wasu ce bakwai ko to muna shida ga watan wato rabiul awwal hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 25 ga wata 26 ga watan 11 shekara 2017 <clears throat> rana ce da muke karatun littafin al-ittijahatul muta'addida fi qadiyyati khuruj al-mahdi al-muntazar a littafin da ya tattara bayani akan wane ne al-mahdi na hakika suwaye ake musu da'awar mahdiyanci sannan kuma suwaye suke kore mahdiyanci cewa babu wani almahdi a yau za mu yi darasi na 67 insha Allah ta'ala muna cikin haƙi wato inda shi littafin shan Muhammad Bello mai suna alƙawlin muktasar fi amrul imamin mahdi muntazar inda ya jero mana waɗanda aka yi masu zaton ko su ne almahdi mun tsaya kan na bakwai din nan wanda shine na karshe kenan wanda su shi'a suka yi riyawa shi'a rafiza suka riya almahajin su wanda suke shine imami na goma sha biyu wanda suke sauraron zuwansa darasin da muka na rana ita mun tsaya kan shi shine na bakwai din an gane wannan imami na nan shi da ya lissafa ya ce shine na bakwai shine na karshen waccan namba ta takwas kuskure ce ci gaban bayani ne, an fahimta da kyau rana ya ce mun lissafo su a in masu guda goma sha biyu inda muka lissafa nan sha ɗaya wanda ba faɗi ba ciki ne alhassan ko yan kun jero su za ku ga su ne wanda suke ce ma <clears throat> wato a in masu guda goma sha biyu to na ƙarshen na sha biyun shi ne wanda suke shi ne almahadi ne za mu kora a kai shi shan muhammad bello ya ce wa mu. ai an ga wurin shafi na 372 <clears throat> wa mu, annal imamata ba da aliyin kanan libin hassan su shi a rafiza sun riya cewa sun riya cewa wato imamanci zai kasance ne bayan aliyun <clears throat> za ta kasance libin hassan za ta zama imama ɗin ga ɗansa alhassan sun malil Hussein sannan ta ciru kuma zuwa ga Hussein a fihi wato ɗan uwa ga Hassan ɗin kenan radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yarda a gare su sun mantakala fi banil Hussein ala tartibi sabiki sannan sai ta ciru imamanci ta koma zuwa 'ya'yan Hussein kamar ala tartibi sabiki kamar yadda muka ji jeri wanda ya gabata nan da mu na rana kyau. wato ilastaqarrat fil imami abil ƙasim al mazkur muhammad har yadda za ta tabbata ta ƙure da cike wato ga imamin nan wanda ake mai alkunya da abil qasim shine al mazkur muhammad wanda ake kira da suna muhammad wa annahu al muntazar suka ce lallai shine al wanda ake sauraron zuwansa su shi a kenan muna ganewa da kyau wannan magana shi wato shan muhammad bello ne ya kana magana kun fahimta da kyau a bari mu dan kara gaba sai mu dawo mu bi abin da ke cikin sharhi ko shafi na gaba ya ce wa ya rudduhu ma sabaka an ibn mas'ud radiyallahu anhu mai riwayat abi dawud wa rawahu aidan at-tirmidhi wa sahahu wa lafz mahdi yuwadu ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi sai yake cewa waccan magana da su shi a su ke cewa almahadi ne wato ainihin almaskuru muhammad muhammad shine imamin suna sha biyu to cewa inda wannan magana da suka faɗi shi shine almahadi ta yi wannan wato abin da ya riga ya can muka karanta da ku na hadisan almahadi shine abin da aka samo daga abdullahi dan mas'ud ingantaccen hadisi ruwayar abu dawuda da kuma abinda shi imamu turmizi ya waito cikin sahihinsa lafazinsa lafazin almahadi a ciki shine annabi cewa yi wadiu ismhu ismi sunansa zai dace da sunana wasmu abihi ismu abi sunan babansa kuma zai dace da sunan babana kuna ganewa wa muhammadul mazkuru lam yakun ismu abihi muwafiqan lismi abin nabi sallallahu alaihi wasallam muhammad bello yake cewa shi wannan muhammadu da aka ambata imamin su na sha biyu lam yakun ismu abihi sunan babansa bai kasance muwafiqan mai dacewa lismi abin nabi mai dacewa da sunan annabi sallallahu alaihi ba kun gane maganar domin shi wannan da ake faɗi muhammad ce ma ke muhammad bin al-hassan ko muhammad bin al-hassan al-askari kaga shi kuwa annabi sunan baban shi abdullahi shi kuwa wannan sunan baban shi al-hassan kaga sunan baban shi bai dace da sunan baban manzo ba sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantaccen hadisi wannan kuma muhammad bello ne ke raji sama yau da shekara 200 yan uwa haga lokacin da suke bayani raddin tun ba shi an suke bayani suke masa raddi domin ba komu a ɗan shekarun baya a ƙasar nan wajen shekara talatin a ba zuwa arba'in musamman shekara arba'in dai lokacin an sa kanmu na wancan ka ce ɗan shi'a ne ina jin an baka babban assignment mai wahala ka iya cewa wancan dai aƙida ta shi shi'a ne so sai a ƙidance ko a gare nan da wahala ka nuna ko kuwa to amma tun lokacin babu hidi a karanta a tarihi amma tun da kida ce ana faɗin ta a raji to kaga yawa abubuwan sun gangaro mana za ji a nan yanzu mutum karare yana cewa muna nan muna jiran almahadi har suna yawan addu'a suna cewa faraj wato ainihin ajjalallahu ko eh khurujahu amma za Allah ya gaggauta fitowar shi domin aƙida sina nan a cikin rami ne a koya ko to nan da shi muhammad bello ya raddin waccan magana tasu cewa sunan almahajin su muhammad bin al-hassan suka ce in dai haka ne to hadisan nan ingantacce na abu na ibn mas'ud yana raddin waccan magana wanda hadisi mun karanta shi da ku da takharijinsa da komai a cikin wato shi ainihin sunan na imamu tirmidhi da kuma sunan abi dawuda to kafin mu ci gaba mu koma ɗan baya nambobin nan mu bi su ko ɗaya bayan ɗaya mu ga abin da za mu kada sharhi can da aka ce wa za'amu annal imamata sun riya su shi a rafiza sha imamanci na yake nufi da imama sun mu bil imamiyya da zamihim annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qad nassa ala imamati ali radiyallahu anhu nassan zahira su shi a rafiza ana kiransu Imamiya, su ne dai shi'a irin na iran ana kiransu shi'a Imamiya. kuna ganewa ana kiransu shi'a isna a shari'a shi'a wanda suke kudirin da cewa suna da a'imma ko imamai guda sha biyu duk ana masu wannan suna to an kira su ne saboda su abin da suke kudari cewa cewa ai annabi sallam ya nassanta cewa aliyu shine dake da shugabanci ana ganewa da kyau eh nassan zahiran nasi na karara cewa bayan wafatinsa wai annabi ya nassanta cewa aliyu shine imam shine shugaba ba abubakar ba ballantana umar balle usman kuna ganewa da kyau to shi yasa sai ake kiran su imamiyya saboda su wannan yadda da imamanci rukuni ne daga cikin rukunan musulunci in baka yadda da su ba kamar mu cikin rukunan nan na musulunci guda biyar a ce baka yadda da ɗaya ba to haka auren shi'a suke aƙida ta imaman nan ka ce baka yadda da su to kamar baka yadda da rukuni na musulunci ba wa yaqinan sadiqan wa annabi yayi nasi yaƙini kuma na gaskiya wato ka yadda bisa yaƙini kuma ka gaskata haka ɗin wa ba da aliyin ta kunu lidnaihi alhassan wal kuma suna cewa bayan shi aliyu to wannan imamancin za ta kasance ga 'ya'yansa guda biyu alhassan da kuma alhussein sun matantakir ila banil hussein ila an istaqarra fil imam al mahdi al sannan sai ta ciru ita imamanci sai ta koma gidan hussein 'ya'yan hussein to haka kuma za ki ta tafiya har ta tabbata ta tike akan kan al’imamun mahadi muntazar akan imamin nan shine al mahadi sannan kuma al-muntazar wanda ake sauraron zuwan Sannan za ta tike ne na goma sha biyun ko haka suke faɗi wanda suke ce allabi dakhala sirdab wanda ya shiga cikin rami kogo wani kogo sirdab kenan wa huwa al muktafin fihi fi surra mara'a yana nan a ɓoye a cikin shi kogon a cikin wani wata wani gari ko unguwa a cikin iraki kenan da ake ce ma wurin surra marraha wa qad khalafu firaqan kathira kathiratan jiddan cikin su suna cewa inna naifan wa sab'ina firqatan min al-firaqi al-madhkurati al-khabar hiya fi shi'ati khasatan cewa hadisin nan da annabi ya bada labari za a rabu kashi saba'in da uku shi ne kashi saba'in da wani abu firka daban-daban wacce wai aka fadi a cikin habar to su ne kashe-kashen shi'a a keɓe su kaɗai sun kai wannan saba'in da wani abu suka ce wa man adahun fahuwa huwa anil imama na wurin ba anil umma ba ne, kuskure ne na rubutu anil imamaki wato wa man adahun wanda duk ba su fa sha biyan nan ba ya fita daga jerin gwanin da muka karanto rana yau, to kharijin anil imama ya fita daga tsarin shugabanci na imamanci ko da shi ahlul baiti ne ba fa zai zama imami ba saboda haka ta ciri daga Hassan Aliyu Allah ya kara masa yarda sai Hassan sai Hussein duk yayan shi Allah ya kara musu yarda to sai ta ciro ta dawo gidan Hussein daga nan kuma sai a ta yi har zuwa na sha biyun da yau muke magana a kan shi ina jin kun fahimta haka suka ce suka ce duk wanda ba su ba to ya fita daga imama shi ba zai taba zama imami ba kun gane da kyau yana jin wasu kukila sun manta jerin sunayensu su sha biyun a a karatunmu da muka tiki ya kamata mu koma shafi na ɗari uku <clears throat> da saba'in da ɗaya <clears throat> don mu daɗa tuna ma kanmu sunayensu mu daɗa fahimtar su duk da nan da laƙubban su da abin nan shi yasa abin ya tsawo yadda kila ba za a gane ba <clears throat> shi shan Muhammad Bello inda yake cewa za a mace rafida rafidawa sun riya cewa annal mahadi wal imamu abul qasim almahadi shine dai abul qasim wanda muke magana yau wannan alkunya sa shi shine muhammadul hujja aka suke mai lakabi muhammadul hujja bin imam abi muhammadul hasan kun ga alhassan baban shi shine nan baban nashi amma kafin a faɗi baban sai da aka ce ma bin imam abi muhammad waye muhammad din wanda suka yi abin kun gane shine alhassan kamar ka ce ne shugabanci zai zama ga muhammad bin hassan amma kaga wannan lakabe-lakaben sai kaga kila kina alhassan shine na nawa na biyu alkhalis haka ake mai lakabi sai ka ce ibn al-imam ali al-askar shi kuma dan imam ali al-askar ko kaga kenan nan yanzu nawa muka samu uku muhammad sannan alhassan sannan aliyu askari shi kuma bin imam abi ja'far shine muhammadu jawad bin imam shi wannan aliyu askari dan imam ne abi ja'far abu ja'far alkunya ce tawa muhammad kaga muhammad shine na nawa na hudu muhammad shine na hudu lakabinsa aljawad na tsazu lakabinsa alhujja kun gane da kyau aliyu al-askari. kowane yana da lakabi. kuna ganewa da kyau alhassan wancan mun ji lakabin shi ko yawa to kaga mun sami hudu kenan ko muhammadu jawad shi kuma binin imam aliyu riza shi kuma muhammad jawad ɗin wanda ake mai alkunya da abu jafar kuna ganewa ɗaya ne na imam ali Aliyu riza shi kuma suke mai lakabi kaga aliyu shine na nawa na biyar wannan an ɗauko maka ne daga can na ƙarshen wanda muke magana a yau an yi sama amma sai ka fincike kamar ƙasa aka yi a'a saman daga ƙasa ne aka ɗauka aka yi sama ko kuna ganewa kaga kenan aliyu rida shine na nawa shine na biyar al imam musa al-kazim musa al-kazim shine na nawa na shida kaga lakabin Musa al-Kazim ke ce mai sannan Ibn al-Imam Ja'far al-Sadiq kaga daga Musa cewa Ja'far al-Sadiq eh bin al-Imam shi Ja'far al-Sadiq ya zama na a a na bakwai dai bin al-Imam Muhammad al-Baqir Muhammad al-Baqir shi kuma lakabin sa Muhammad ne amma al-Baqir kuna ganewa Ibn al-Imam Ali Zain al-Abidin aliyu zainul abidin ne na nawa Shi ne na takwas Muhammad Muhammad shi ne na takwas ko yanzu sai Aliyu Ali Zainul shi ne na nawa na tara daga nan sai binin Imam Al-Hussein ne na nawa na goma Shi ne a asibijika ga manzo sallam ibn al-imam al-murtada wa yake cewa al-imam al-murtada shine ali bin abi talib to anan waye ne cikon na sha biyu al-hasan kun ga nan an fadai shine me yasa suke wannan silsila ana so ne a nuna maka imama fagaye da take daga ali bin abi talib sai al-husain shike ne sai ya'yan shi kaga an ba a ce daga aliyu al-hasan sannan al-Hussein wannan ba shi yasa in ka rikice sai ka kamar sha ɗaya ne to su sha biyu ne wanda muke magana a yau shi ne na sha biyu waɗannan su ne a immansu da lakabinsu da alkunyarsu wanda duk za ka ji ana ta'ajin nan wanda in sun ruwa ka ji ce ruwa ce daga abu ja'afa ruwa ce daga wa abu muhammad ko in an ce abu muhammad shine albaki kenan suna ganewa da kyau wannan duk wata ruwa ta su zuwa gare ake jingina ta ko ko shi ibn wato ja'far sadi ko ko a ce maka daga muhammadu bakir su ne dai suke jingina ruwaya a ce ruwaya ruwaya ruwaya da yan ta ba sanin Allah ya tsare mu to abin da yasa muka koma nan dan mu daɗa fahimtar wanda muke magana a yau na ƙarshen nan dan mun shiga mu daɗa ganiya kuma fahimta da kyau to banda wancan nan ba ta ɗaya a shafin mu da muka fara karatu na yau sai aka ce wato za'amu annal imamata ba'da aliyin kana libnihi al-hasan sun riya cewa shugabanci bayan aliyu zai zama gawa zai zama ga al-hasan to ga can nan ba ta biyu waye ne al-hasan al-hasan bin ali ibn abi talib al-hashimi sibd rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi shine tsallelansa wanda yake kamar abin kanshinsa kamar faransa don jin daɗi da ƙauna. wa kad sahi wato ainihin yake wa kad sahibahu wa hafiza anhu ya zauna tare da manzo kuma ya haddace abuwa daga gare shi na hadisai mata shahidan bi sunni ya mutu a matsayin shahidi kuma an kashe shi da sun da da da, da guba mu ko na ce sammu da yake cewa shine wato abin da yake da guba kinyan poisoning din shi aka yi sanata 49 shekara ta hijira tana shekara arba'in da tara wa huwa ibn sab'in wa arba'in lokacin yana ɗan shekara arba'in da bakwai wakila bal mata sanata hamsin wani faɗin aka ce ya rasu ne shekara ta hamsin ba ainihin wato arba'in da bakwai ba wakila ba da ha wani faɗin aka ce bayanta ta koma cikin ta tahzib shafi na ɗari da ɗaya za ka ga ƙarin bayani an fahimta da ke wani a takaita ne tarihin al kana so ka je ka da sai kai ma sami wani wurin littafi aka yi kuma abin da ake so ku fahimta a imman nan da shi suke jingina kan zuwa gare su kwata-kwata ba su da alaka da shi a ko kaɗan ba su ma san mecece shi'a ba kirkirar su aka yi aka tsara aka jingina duk ta da aka tsara aka jingina wasu ba abin da ya dame su cikinsu daga irin sa na hassan hussein sahabbai ne wanda suke bayan suka ce tabi'ai ne wanda suke bayan su atba ne Dakkan su mutane ne na gari ba abin da ya haɗa su da tarkatan shi'a da abin da suke cewa wai su ne a immansu kuma fahimta da kyau to sai daga nan ya ce sun malil husaini sai ta ciru wato imamanci ta koma zuwa ga husain waye husain nan ba ta uku shine al-husaini bin ali bin abi talib al-hashimi abu abdullahi al-madani سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حفظ عنه shi ma duk abin da wancan ke da shi na da shi na daraja da matsayi shi ma istashhada ko shida. yau ma ashura ya yi shahada shi ma ranar ashura sanata ihda wa sittin shekara ta sittin da ɗaya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam walahu sittun sittun wa hamsuna sana yana kan shekara hamsin da shida da rayuwarsa kenan shi ma a takare shafi na ɗari da bakwai za ka ga ƙarin bayani shi ma ka koma cikin littafai na tarihi za ka ga cikakken bayaninsa da falalarsa da matsayinsa da komai duk za ka ji duk inda za ka ji malamai sun bayani ba wata alaƙa a da za ka ji kuma da girman da matsayin da Allah ya ba su da jagorancin da suka yi da irin yaudarar da su an suka yi mai suka je suka kashe shi su suka yaudare shi kuma su suka kashe shi kuma suka dawo yanzu suke ta cewa wasu sun kashe sun shi kuma su za su yi bikin tuna da ranar kashe shi za su nuna bakin cikin su duk tarkace ne da karya kawai Allah ya tsare wannan kenan shine sai yake cewa dide can mun fassara amma muna maimaita da ne da tabbata kwalwaka shi Husaini ɗan uwa ne ga Alhassan shine ce akhihi radiyallahu anhuma sun mantakala fi banil Hussein sai suka ce to daga nan sai ta ciri ta koma ga 'ya'yan Hussein ita imamanci kenan ala tartibi sabiki zuwa jerin gwanan da muka yi a bayan wanda ya wuce kenan kun fahimta da kyau lastaqarra fil imami abul qasim al mazkur muhammad har ta tabbata da zuwa ga wannan imami shine abul qasim shine wanda ake ambatansa muhammad wanda yau zamu yi magana sa wa annahu al muntazar suke cewa shine almahadi wanda ake sauraron zuwansa to wancan hadisi da muka ji shi kanshi shi Muhammad Bello ya kawo a matsayin raddi gare su mun karanta shi a baya mun gane da kyau hadisin Tirmizi wanda ya fita da cikin jami'insa a cikin kitabul fitan hadisi na 2231 babul mahdi haka ya kulla babin shi Imam Tirmizi ya kira shi babul mahdi mun gane da kyau sannan wa kaza sai mu tafi inda za mu ɗora ko wa kaza ma sabaka an aliyin fi riwayati nu'aymin fi bin hammadin min anna maulid al-mahdi bil madina shi har wa yau shi Muhammad Bello ne yace haka nan abin da ya riga ya mun karanta shi da ku daga Ali ibn Abi talibin riwayat Nu'aym bin Hammad ke ta cewa anna maulid al-mahdi bil madina cha shi ai al-mahdi din a madina za a haife shi shi ko wancan muhammadu da suke riyawa in ma da an haife shi in ma fa da an haife shi to ai ba a madina ba ne ko to amma an ma haife shi ya kamar da za mu ji nan gaba to haka shi mun ji cewa hadisi ne da ifi kama sarrah bi zalika abdul alim fi mawsu'atihi mujalladi na biyu shafi na 123 hadisin bai inganta ba amma hadisin abdullahi dan masud ya inganta kuma ya ishe mu hujja ko yace wa muhammad bin al-hasan hadha inma wulida bi surra mar'a yana ragi ne shiwa muhammad bello bisa taƙadiri a kaddara amma haife shi to an haife shi ne da kansa suke cewa wai an haife shi a can surra mar'a a iraki kenan wata unguwa ce sunanta kenan surra mar'a wato farin cikin wanda ya ga unguwa saboda kyau kenan ko yaushe suka ce suka ce sanata hamsin wa hamsina wa mi'atai sai khilafatul mu'tamid ibn al-mutawakkil shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam aka haifi shi wannan muhammadu injisu su sannan kuma a khilafancin al-mu'tamid ibn al-mutawakkil kun gane da kyau waye ne المعتمد بن المتوكل من نعم بعد تشد قدوبة تنكسا أكتش هو المعتمد على الله أبو الأباد وقيل أبو جعفر أحمد بن المتوكل بن المعتصم بن هارون رشيد ولد سنة 229 هجرية وأمه رومية اسمها آفتيان مات فجأة وقيل غير ذلك wato shi um, mutane wanda yake khalifanci a lokacin da suka ce sannan aka haife shi ne wanda ake mai wato ake ce mai laƙabi ake mai da almutami da alallah ne abul abbas aka ce a sunan shi abu ai lakabinsa ko alkunyarsa abu ja'far sunansa ahmad bin Mutawakil, bin mutasim bin haruna rashid ga shekarar da aka haife shi na faɗa mana kuma mahaifiyarsa rumiya ce wato mutum ya ru wato abinan kinan ko ya itale a yau ake cewa ko eh ismu hafikiyan mata tan ya rasu irin mutuwa ta bagatatan dinan fuji'a wakila ghairu zalika wani fa aka ce ba haka bane ya rasu ne lailatul ithnain li ihda ashara bakiyan min rajulin wato daren a daren litinin sha ɗaya ga watan da to saura kwana sha ɗaya suka rage watan rajab ya kare Allah ya masa rasuwa wa khilafatuhu talatin wa ishirin na sana ya yi shekara ashirin da uku yana khalifanci shi wannan almutami da alallahi ɗin ko almutawakil kun gane da kyau ba wannan shekarar suka ce an haifi shiwa wannan muhammad bin alhassan hassan wanda suke cewa ne imamin su na sha biyu wanda kuma suka ce shine al-mahadi wanda suka ce an haife shi kuma suke jiran bayyana shi to shi muhammad bello ne ke masa raki ya to ai sun ci ga hadisi ta ce a madina za a haifai su kuma a iraki shi ya kafi muhammad da da su a cikin littattafansu kun gane sai mu ci gaba ko Yace wannan bayani da muka ji alama na kalahul hafizu jamaluddin zarnadi anin rawafis a daka bisa abinda alhafiz jamaluddin ya ciro daga wato ainihin surawa tuzawa su yan shi'a din sura ba ba wai magana ce mu muka faɗe ta ba su suka faɗi da kansu a cikin littattafansu shi kuma wannan malami alhafiz a zarnaji ya ɗauko ya ce ga fa abin da suka faɗi ga da aka haife shi a iraki ga kuma shekarar da suka ce an haife shi kun fahimta da kyau to waye wannan zarnadi din a cikin abin da yake cikin littafin shi can da aka yi ta hakiki zarnadin nan wato zarnadi ko ya ce huwa sawab wa ma ja a fi ba a wato azzardani ya ce haɗa'un wannan rubutun kuskure ne yadda aka tabbatar din nan azzarnadi shi ne daidai wa huwa jamaluddin muhammad bin abdullatif bin muhammad bin yusuf zarnagi almadani hanafi wani babban malami ne wato shine ya ciro wannan magana tasu eh, uni bil fiqhi wal hadith malami ne da ya damu da bangaren fiqhu da bangaren hadisi na ilimin shi wa bara'a fil mazhab al wato hanafi kuma ya kware wajen mazhaba ta imam abu hanifa haka ne al mazhab al hanafi kenan wufiya bayna makkah wal madina sanata sabu'umi'atin wa na hijiriya ya ta shi wannan malami shekara tana ɗari bakwai da hamsin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka koma cikin shazaratu zahabi za ka ga ƙarin bayani shi ya ɗauko cikin littattafan shi a rafiza ya rubuta wannan magana muhammad bello yana so nuna maka ba faɗaƙi aka yi masu ba su suka faɗi da kansu ga inda aka haifai ga shekarar da aka haife shi kuma yanta da kyau har yau shan Muhammad Bello bai tsaya nan ba yace qala sharifu samhudi kun san ina yawan nakalto magana wannan malamin ko yace wa min al mujazafati iqdam ba'dihim iqdam ba'dihim ala tawhim riwayat abi dawuda li khabar ali radhiyallahu an fi nazrihi li ibn hasan wannan magana sai kun natsu za ku fahimce ta saboda wahalar gane ta saboda abu ne wato ya gaje kenan sai kaske so ka kalmasa shi ya zama kamar nan ya kalla nan ya kalla <laughs> ba ku fahimce ni ba ga yadda nasi yake sai kake so ka gokara shi sai dole ya yi daidai da son zuciyarka to ita ce nan shi imamu sanhuri yake so ya ciro wata magana tasu ya ce wa minal mujazafa ne mujazafa da larabci a ƙasa can nan ba to ku duba aka ce mujazafa huwa kalamun bi ghairi qadarin aw tabassurin aw qa'idatin kai magana da take ba wani magana ba ta da kima sannan ba basira a cikin maganar sannan ba wata ka'ida kawai magana ce ta son zuciya tsirtsa ita ke kira mujazafa yana daga cikin son zuciya na 'yan shi'a rafi ba yadda suke hatta maganar in ka gani ba basira ciki shine iqdamu ba'dihim yadda wasu daga cikinsu su suka yi wato tinkari ala tauhimi riwayat Abi Dawud wai sai sun ɗauka riwayar nan ta Abu da akwai wahani a cikin ta yadda take ba haka take ba ga yadda take shine za su gyama mana yadda take mun gane Habari khabari Ali radiyallahu an dangane da labarin da Aliyu ibn Abi Talib ya bayar fi nazarihi Hasan yayin da ya kalli ɗansa alhassan faƙala sai ya ce bal huwal husaini wato almusaggaran wai biyu ne ya kalli ɗansa alhassan sai ya ce shi ne alhussein kun gani ɗanka ne wancan hassan wancan hussein kana so ka ce ma wato hassan hassan sai kamanta ka ce hussein kun san hassan alhassan shi ne kyakkyawa kenan ko alhussein fa ɗan kyakkyawa tasgiri ne kamar ka ce waladu alwaladu alwulai kun gane a ibnu abdufai yaro dan yaro to shine wai Ali na so ce alhassan sai ya ce alhussein ya wato kyakkyawa yake dan kyakkyawa kamar kenan ba haka so ya faɗi ba sai dai kuma ya faɗi ɗin baƙala ya ce bal huwal husainu musakara a'a aramin husainu wai nufi ba wancan babban ba ƙara sai ce wakaza wato ko wahima fi haka nan shi ma yayi wahami yana nufin annabi kenan yayi kamar a waccan maganar ga da take ko kuma ba annabin suke so tunda fasu jingina ma annabi wahami ai kaga yana da nauyi ko sai ka ce shi wanda ya rawaito maganar annabi shi wahami a faɗinsa da ya ce wasu mu abihi ismu abi kuna gani sunan babansa sunan babana to akwai wahami cikin wannan ba haka yake ba qala sai ce bal huwa ibni ismu abihi ismu ibni haka magana take <laughs> ba shi wannan sunan shi Muhammad bin Hassan to ai jika ba ana kiran shi da ba ta jika ma ɗani wai annabi abin da yake so abin yadda yake wannan hadisin da ya ce mu da muka karanta ya waɗo isim ko ismuhu ismi wasu mu ajihi ismu aji to wai ba haka magana take ba yadda take ya waɗo ismuhu ismi sannan kuma wa ya waɗo ismu ajihi a aiki eh, ismu ibini eh, ismu ajihi ismu ibini yawa barakallah su kwaje kuna ganewa Idan Allah yana magana ‘yan uwa dala kuna fahimta da kuwa wai dole ne ya an bo san shi nasu ne kan shi to wai wahani ne ba yadda yake nan ba haka abin yake ba kamar yadda aji ya taba kallon Hussein Hassan ya ce mai Hussein to haka nan ma magana take ba wai wato ismu abi ismu abi ba na ismu abihi ismu ibi kuna gani babansa zai dace da sunan ɗana kaga alhassan sunan baban shi muhammad bin alhassan to zai dace da sunan jika na alhassan kenan domin jika ɗan kun fahimci yanan kai wannan rikici mala ga karanta abin ma ka gane sai ka dinga wahala to ba gaskiya Allah ya ya ce ya ani al-Hussein to wai kuma sai aka canza dan in ka ce Hassan din ai har yau sun ce san wata magana a nan inda akwai rikici sun ce ai su ita wannan imamanci za ta ciri ta koma gidan wa Hussein ko ba zama ka karanto ba an ce daga alhassan sai Hussein sai ta ciri ta koma cikin gidan Hussein to shi kuma na ce isim wato isim abini ismu ibini to alhassan kenan a'a to nan ma yadda shi ajiye kalli Hassan ya ce Hussein to anan ma haka kuskure wato haka ne anan ba zan ce kuskure ne ko wahami ne shi ma abin da ake nufi da Hassan din Al-Hussein kuna ganewa shine yace ya ani Al-Hussein kar fa ka dauka wato ismu abihi ko da'a ismu ibni ya yake ne magana ta <laughs> yiwa do ismu aji ko ismu abihi ismu abi to ya ismu ibnihi ismu abi to ibn din kan shin karka dauka hasan tunda sun ce kai kila ka kama suka kun ce za ta ciro daga gidan hasan ta kuma yayan hussein da suka ce to ya ali hussein saboda za ka shi kan shi ali ya kalli hasan ya ce mai hussein kuma hasan to nan ma hussein da ake nufi ba hasan din ba kaji wannan wato karfa karfa mana kamar kai ka ce ba da masu hankali yake magana ba yace Annahu ismu walid muhammad domin shine sunan mahaifin muhammad almazkur wanda aka ambata mana can shine muhammad bin al qala sai yace awl muradu bismi abihi ko ko dai abinda ake nufi da sunan babansa kunyatuhu alhasan al-askari radiyallahu anhu al-kunyarsa da ana ce maiwa muhammad bin al-hassan al-askari to wai wai alkunya ake nufi kuna ganewa da kyau radiyallahu anhu fa innahu yukanna bi abi muhammad da ne mai alkunya ma da abu muhammad واستند في ذلك إلى أن الأمة اجتمعت على أن المهدي من ولد الحسين ويقول وانا مغانا فا ta ƙoƙari كريابو كرا حديث كان na abu dawuda dole sai ya daidai da son zuciyarsu saboda a zahirin hadisi in dai shi ne za ka kafa hujja daga nan ma ta gama wannan da suke ta shi na almadi muhammad bin Hassan ba shi ba ne da ne ba ya ce ga yadda yake ko don su ya kai ne ba ka fahimta ba ai ga yadda magana take kasan <laughs> to shi ne ce dogaransu da wannan shi ne wai duk al'umma sun istima'i e eh, kuna ganewa ila annal ummata ijtama'at duk al'umma ta haɗu ala annal mahadi shi almahadin nan zai zama ne min waladil Hussein daga cikin gidan Hussain? wa annahu Muhammadul Maskur shine Muhammad din da muka faɗa maku Muhammad bin al-Hasan al-Askari wala ya kafa sakhifa maqalatihi sai yake cewa wannan magana maƙala tashin nan da ya ta ƙoƙari, wasu sashin yan shi'a da suka tsara wannan magana dan dole sai sun ce shine din dan su mishi wancan ko su ce hadisin eh mun yarda da hadisin amma ga da yake yace abin fa wawancin wannan magana tasu ba ta ɓoyuwa ga duk mai hankali la ya ba sake kuma maganar nan wawancin ta ba wanda zai kasa gane wautan da ake cikin tsara wannan magana hazihi kuna ganewa da kyau wal ummatu lam tajma ala zalik al umma bata ta kai ittifaki a cewa wai muhammadu hassan shi ne almahadi na ƙarshe da zai bayyana ba ba ta yi ittifaki ba ba ta yi jima'i ba amma ya fito ba kunya suka ce ai wai istama ko kuna ganewa yace bal ashi'atu ikhtalafu fihi yace ita kanta shi'a karan kanta su ma sun yi sabani akan shi muhammadu wannan muhammad bin al al-askari din su ma kansu akwai sabani a cikinsu akwai 'yan shiya da ba su yadda ba da wannan imanin dan ba a yi shi ba ba a haife shi ba kwata-kwata to su karan kansu balle ka ce wai ka zo ka ce wa duk duniya an haɗu cewa shi ne imamu mahadi na ƙarshe da zai zo su ma ba su haɗu suka yadda ba a cikinsu wal qailuna bihi minhum daga cikinsu akwai wanda suke faɗi game da shi ɗin ga abin da suke cewa ƙalu suka ce walam walam yuqlaqul hasan abuhu kenan waladun ghairuhu shi wannan alhassan da ake ce aka kiri kire aka ce Muhammad bin alhassan bai bar wani da ba a bayan shi ba shi ba malamai sun ce aqimi ne bai taba yi ba shi alhassan da alhaskari bai taba yi ba su a cikin shi an kansa a koje wanda suke da wannan magana wa kana amruhu inda wafati abihi khamsa sinina a cikinsu wasu suka ce ai shekarun shi ma biyar lokacin da ne yana ɗan shekara nawa biyar lokacin da wai babansa ya rasu kwai masu wani aƙidar lokacin da babansa alhassan ya rasu to shekarar shi biyar atahullahu atahu ko atahullahu fiha alhikima atahullahu fiha alhikimata ne kama ataha yahya alaihi salamu sabiya wai Allah ya ba shi hikima kamar yadda ya ba Yahaya alaihi salam yana yaro sabi shi ma tina dan shekara biyar aka ba shi hikima to me suke nufi da hikima wani san dai shi a aƙida su duk a ƙimman nan nasu masumai yadda muke da aƙidar annabi masumi ne kun gane da kyau haka shi a iman nasu suke jingina masa isma to shi ma an ba shi hikima tun yana ɗan shekara biyar kamar yadda aka ba annabi ya haya hikima tun yana jariri wa ja'alahu imaman fi hali tufuliyati kama ja'ala isa ibn maryam fil mahdi nabiyya wa ja'alahu imaman aka sanya ya zama imam shugaba halin tufuliya tun yana ɗan jaririnsa kama ja'ala isa ibn maryam fil mahdi nabiyya kamar yadda Allah ya sanya isa ɗan maryam fil tun yana cikin zanen goyo ya ba shi annabta to shi ma tun yana ɗan ƙarami aka ba shi imamanci shi wannan waye muhammad bin al-hassan askari wanda shine imami na sha biyu shi suke cewa al wanda zai bayyana wanda kuma su da kansu sun su sun ce ba a yi shi ba wasu kuma sannan nan aka girba karya aka ce duk an shi ne dai imani wai nasu na ƙarshe kuna gani wa anna fata abihi kana bi surra ra'a suka ce babansa ya rasu ne a garin nan ko unguwan nan da ake ce mata surra ra'a a iraki surra ra'a farin cikin wanda ya ga garin kina ta nan ya rasu wa kana huwa mustatiran bil madina shi kuma wannan muhammad dan shekara biyar sa da babansa ya rasu yana nan a garin a koye mustakiran a satirce ƙaru suka ce Walahu, lahu tani yana da ƙuya kashi biyu ghaiba guda biyu al'ula wahiyar ƙuswa. ghaiba ƙuya ta farko da ita ce ‘yar gajera bai na huwa bai na shi a tihi ita ce kuya na farko ita ce ‘yar gajera tun sadaka haife shi ya kuya har zuwa lokacin da wato tafiye-tafiyen da ya tsakanin mabiyansa kuna ganewa da shi wato wannan a wani wurin da na karanta suka ce shekara goma sha bakwai ya yi a gaiba karama kuna ganewa eh wanda wai ya ɓuya ba a san inda yake ba sai wasu tsirari na shi'a kaɗai wasu sanannu manya nasu su ne kaɗan suka su kaɗai suka san inda yake kuna ganewa suka ce shekara saba'in da hudu ya a koye ita ta abin da sha sha hudu ne mantawa ne na rubuta shekara saba'in da hudu ya shi ta suke kira alghaiba al wato alƙuswa ko kuma alghaiba a tsohora a wasu tafan nasu wakil da aka haife shi yana koye mun zo wiladatihi yana koye a sitirci ba wanda ya san inda yake sai wasu hawa wasu khasa na shi'a su kaje suka san inda yake wasaniya ghaiba ta biyu kuwa ita kuma a ɗula ta ce mai tsawo buya na na ita ce buya mai tsawo wa fi akhir ya ko a ƙarshen da za ta kare wannan ne fa zai tashi ma'ana tun daga waccan shekara saba'in da yayi bayan haihuwarsa to daga nan kuma sai ya sake babbar buya da 'yan shi'a ƙananan da manyan nasu da kawas ɗin kowa ma ya koya mashi bai ganin shi tun daga sannan har yau yana nan a koya ba mai ganin shi ba wanda ya san inda yake sai dai wurin kuna ganewa ana gane wurin shi ne a wannan wurin da za mu kara bayani nan gaba wa kana faɗuhu fi yawmi juma'akin min sanati 60 wa 90 wa sun ce wai daga sadda faƙaduhu aka rasa shi ya ɗuwe har ma kawatan ba ka daina ganin shi ranar juma'a abin ya faru shekara ta ɗari biyu da sattin da shida kuna ganewa shekara ɗari biyu da sattin da shida da hijira kenan to daga nan ne fa ya ɓata ɓat ba kuma wanda ke ganin shi eh falam yadiri aina falam yudura aina rahaba ba wanda ya sani ina ya tafi ko sama ko ƙasa amma dai ana cewa ya shiga cikin rami ne eh me yasa yayi wannan khafa ala nafsihi wato ainihin fasaba ya ji makan shi tsoro ne na yanayin zamani ya lalace da zalunci da waye kaza kaza shi yasa ya je koyi wa qalu aidan wannan fa ku duba mu shan ma bai da yake ta wannan bayani ba sai da da sama da shekara 100 a ƙasar nan amma yau ka ji an zo ana yaɗa shi an ci malamai sun sun tsuke baki suna da'awar su saboda me suna haɗo da su a wurin maulidi suna haɗo da su a wasu kuma suna ganin a'a su ne za su iya wato masu maganin ahalis sunna su ahalis sunna sun dame su su ma to zuwa za su iya masu su saboda haka bari a ja baki a shi ba za ka ji malami ya magana kan shi'a ba zai rubutu a kan shi'a ba ba zai magana a kan shi'a ba saboda me saboda muna haɗuwa da su a wurin ko amma shi maman gando in an taji zai kaza da ta yi su ma sufaye ne sufaye amma ga abin da ya rubuta yau sama da shekara ɗari yana bayanin yadda aƙidar shi'a take akan almahaki kuna fahimta da kyau kuma wajibi ne yau mu maimaita wannan magana don mu san ne mu kokari mu raba al'ummomi da wannan mummuna aƙida to ya ne ya ɓuye ne wa ƙalu adam a wani wurin suka ce gaba min sigarhi ƙabla a abi kai ba magana gaiba ji ba ce ya rasu tun yana ɗan ƙaraminsa gabanin wafakin babansa ya ɓuye kawai shi ce na aka daina ganinsa ba magana ya ɓuya iri biyu ba ce akwai ya ƙarama ya ɓoye magana gare shi amma ƴan ƙananan suna manya-manyan hawa suna ganinsa babba ita kuma daga nan ya ɓata ɓata duk ba haka ba ne tun da baban shi ya rasu tun kan baban shi ya rasu na lillahi na rajiun tun wani lokacin ne ya riga ya ɓuya to wa qala al-allama ibn khalli khan wani babban malami ibn khalli khan shi ma allama ne babban malami ya ce fi wa fiyatul ayan abul qasim muhammad bin al-hasan al-askari fani ashara a babu na gani wato abul qasim a cewa a littafin sa fiyatul ayan abul qasim din da kuke ji yace shine muhammad bin al-hasan al-askari fani ashara al-a'imma al-isna ashara shine na goma sha biyun a'imma na shi'a wanda ake masu laƙabi da su goma sha biyu ala tikadil imamiyya a bisa aƙida da ƙuduri na shiya imamiyya al-ma'rufu bil hujja wanda aka fi sanin shida muhammadul hujja a wurin su huwa alladhi yaz'amu shi'a annahu al sune shi'a suke riyawa cewa shine fa ake sauraron zuwan sa shi suke sauraro wal qa'im wal mahdi shi suke mai laƙabi da al-qa'im bi amrillah Zirgin ce mai almahadi almuntazar duk dai shine dai wa huwa sahibu sirdab shine ma'abucin shiga kogon nan na sirdab indahum a wurin su wa qawiluhum fihi kathiratun shi a maganganun su akan wannan Muhammadu bin al-Hasan al-Askari maganganu da suke akan shi maganganun suna da yawan gaske wa hum yantaziruna khurujahu fi akhir zaman wai suna sauraron fitowar shi a ƙarshen zamani minas sirdaf daga wannan kogon da ya shiga cikin iraki bi surra ra'a a wannan unguwa da ake kiran ta farin cikin wanda ya gani kana wiladatuhu yawmal juma'a sun ce an haife shi ne wai sun ce an haife ranar juma'a muntasifa sha'ban yarsar da watan sha'ban ya rabi sanata hamsin wa hamsin wa mi'atain shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar haka suka ce walamma tufi abuhu yayin da babansa ya rasu shiwa kenan alhassan kana umruhu khamsa sinin lokacin yana ɗan shekara biyar wa shi'a tekulun shi'a dai suna cewa dakala sirdab fi dara abihi ya shiga wani kogo ne a cikin gidan babansa kogon yake a iraki wa ummuhu tanzur ilaihi babarsa tana kallonsa kawai je shige cikin kogon alam ya ya kurji ilaiha tana ta kallon shi ya fito ya fito ya fito bai ƙara dawa wurin ta ba Cikinan nan ya ɓata daga nan wa zalika fi sanati 65 wa 200 wannan ya faru shekara ta 265 da hijiran manzo wa umruhu yawma idhin tis'a sinin a lokacin shi wai yana ɗan shekara tara wannan duka fa daga littafan shi'a ne aka ciro wannan magana shi wannan malami ibn kallikan a cikin littafansa ya ɗauko kun gane da kyau ya faɗi ba ya masu ba kuma wannan maganganu suna nan dai kai ma abocin karanta littafan shi'a ne za ka gani amma ka koma cikin wani shabaka wani website na wadda ake kiran eh, wato shabakati difa an sunna za ka ga bayani mai yawan gaske akan shi wannan sirdaf ɗin wannan kogon da yadda suke kullum lokacin wai magariba suke sa rai zai zai bayyana to kullum magariba ce za su tafi ruwan wannan wurin je su ta addu'a har da addu'a tana nan an kawo watakila rana ya ce mun ga da lokaci Allah ya kai mu sai mu karanta wannan addu'a da suke yi za su kama bakin kogon su ta abin nan addu'a wa ya Allah mun mun gaji da jira jiran bayyana Allah ka gaggauta fitowar shi muna ta shan wahalan jira to haka za ka da can lokacin su wato irin su ibini taimiya lokacin sa an ce da dawaki ma suke tsayawa a wurin da yake yanzu zamani ya zo kuma yan kawa shi an waye haka dai za su zo yau su zo su yi gobe kullum suna nan suna jira bayyana shi saboda suna ganin duk komai ba zai gyaru ba sai ya bayyana shi wannan dai na cikin kogon wanda ni abin da na fi so mu fahimta maganganun nan shan muhammad bello ya rubuta su a littafinsa yanzu bitarsa muke yi to nan za ka san malamancin su yi ma'ajini hidima ba abin da suka bari yadda suke bayanin shi yadda za su kare aƙida al'ummar su su kare imanin su su kare su ga fada maramuka da da wasu koguna na bid'a amma mu yau in aka taya sai ka ji an su ba ruwan su su ba ruwan saboda me mutane ba sa karatu su karanta littattafan su ba wai daga baya ne aka kawo fitintunu da raba kan jama'a da waye ne karanta irin wannan abubuwa shine fitina wurin wasu ne raba kan jama'a a baka ka je ka auka cikin mummuna shi'a mummuna aƙida to wannan shine daidai saboda wasu su a ganin su magana kan aƙida shine kamar taɓarkici mu kuma a wurin mu shine asali shine tushe sannan in kana da aƙida yau ajali ya zo same ka ana maka kyakkyawan fata wurin ubangiji din sallar ka da kaza da kaza ka idan akida ka gurbatacciya ce kana da matsala ajili zai same ka saboda mu ba za mu fasa karanta duk abin da ya shafi akidan mu ba abin da ya shafi na imani wanda annabi ba da labari shi za mu aminta kuma shi za mu tsaya a kai wanda kuma aka rushe shi babu shi dole za mu yi bayani shi ko da wanda yake shi yake ga kamar an taba shi bai so ba ba yi muke da mu bata ma kowa rai ba yi muke da mu fito da gaskiya mu faɗe ta wanda Allah ya yi da rabon zai shiru sababin faɗin ya shiru mu sami ladan shiruwarsa wanda kuma Allah ya rubuta mai halaka je da za ka yi bayanin ka ba za ka iya ba tunda annabi ma zamaninsa wasu sun ƙi sun ƙi ji haka ya tafi ya bar su to haka fa har yanzu abin yake wannan zamanin muna fama da fitina na shi'a wannan kururuwar maulidi da ake birin ƙasa shi ake wane ne shi'a su suka ƙirƙiri maulidi kuma su suke yaɗa shi a duniya sai dai su waye ba su fahimta ba su kamara masu baya suke taya su da sunan cewa ah, san manzo san waye san waye wanda mu kuma muke ga so kullun shine kai abin wanda kake cewa kana san shin kai abin da yace kai kawai abin bai bakar ka yi shi shine so shine kauna yau abinda da ban baka je kai azarbabi ka yi shi ka ce kana so na wannan ba suna kake ba shi yasa sahabbai su ne hakikanin masu manzo suka tsaya inda ya tsaye da su suka bar abin da bai ce su ba mu kuma yau masu da'awar so sai a yi azarbabi abin da bai ba a ce za a yi Allah ya sa mu gane wannan magabata namu Allah ya saka musu alheri Allah ya ba mu ikon aiki da abin da suka koya mana kuma ya tabbatar da gadigan mu ha'ajali Ina ganin za mu tsaya sai kuma sati mai zuwa in Allah ya kai mu abin da karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta shi wannan المسلم لله يجب ان يكون وكان يقول قال الشركه التي wannan muhammad bin al-hasan wanda ke tashi imamu kuma sarki wanda kuma tafi shi ne al wanda suka ce an haife kuma suke kira ɗauke da shi shi muhammad bin al ke masa wani yake ko ai sun ci ga wani fitar da za a kai su kuma a tare da shi ya kai muhammad ya faɗin su a cikin su kuma wannan sai mu ci gaba yake wannan bayanin da muka ji alama na kalar da jama'a ne zannabi an rawa a ƙarƙar nisa abinda al'adun jama'a ne ya ciro daga wato ainihin turawa turawa ko kai a cikin lafiya wani magana ce mu muka faɗi da wasu suka faɗi da kansu a cikin kansu kuma wannan magana ce al'adun jama'a ne

إذا تتفتنا ألبان بيشين بيجين وهو كمان الدين محمد بن عبد الباقين بن محمد بن يوسف الغني المدني الحمد لله الرقم ما تجيني والمشير سوى المعادلة الثانية مني الدين والحديث ما تجيني إذا مدى فكان فيكم تفضل حديث من الدين وبنى بمبدأ الحمد والحمد ولا قدر تفضل الله الإمام أبو حنيفة هكذا الإمام أبو حنيفة كثيرا وفي بين مكة والمدينة سنة 450 هجرية يعني الرسول المال الشتاء سنة قريبة ويكون في مبروك صلى الله عليه وسلم في حكومة الشجرات الواحد لكن الآن البيان شيء لا يكون في شيء أيضا يكون في رمضان ومن بين إلى سيدنا مكة وحاجة

وانا لو كانت كل منظور تقول لو كانت كلمه تقول يا عمي ويا بني كلام هي التي تشوف حالتها الخارجيه يرى سبحانه وتعالى من يتعالى فأنت تجد في القرآن على النور يأتي إلى الشارع. بتجد في النور يمكن النور يكون وقت مكان

لم يمت إلى الرأس الأتي كان الإمام في نظر في جد هذا لأن الإمام الأحمد في وجهه الدين وصفاء ويقول لي على تسعين ألفين وقال قد يدور في ثلاثة خصومة وحتى حتى في ثلاثة خصومة وهم 他过去，他很多，他有建造，也有啊，历史，他还是关于，关于什么的？我们还是啊，了解，了解我们那个历史，以及啊，那个社会的那些啊，他把那个啊，那个文 فكان يمكن ذلك هو المسلم الصدق أما على المسلم المسلم نعرف الصدق كان الجزء والصدق والكفر وقيمة الصوم حتى فيما يوحي إلى ذلك عليك إليه كبر أوسط ذلك حكومة وحدية في الدين نعم الوحي أيضا إلى الجنوب

وأنتيك ما أنتيك أول فأنتيك ما أنت ولا تدري وأنا حديث بأنت ولا أيوان جسم فوق جسم من جسمي واسم أبيك جسم أنت وأنا يدك يواجه جسم من جسمي كان كما ويواجه جسم من عينه arrêté ismu ibilinye ismu abibi ismu ibi yawon warin sarara da kuna gani ƙarfi da Allah na haka na ƴan zuwa dalar kuna kuma da kuwa ko dole ne da an zuwa a lafi na zuwa wai wahanyi ne ba yadda ne da na fara karin da sama kama yadda ake yi ta farkon lamun da har da ke mai ɗaya to haka na fara kamar kusurwa ba wai wato ismu hadisi ismu hadisi ba ya ismu hadisi ismu hadisi kuna kaina ga an ba ba ta ya ci sunan kana kaga alhaka kuma ba wata muhammad sai ne ta zai dawo da sunan jika na alhaka sunan jika na ko ban kuya nan wannan kuma dan kana abin ma ga jin gaba saboda ana kai yadda ya aji a rufe wai kuma yana wanda da kun kace haka na yau in ce sun wata magana a nan inda kun in ce a yi su ita wannan imaman su za su fita kuma girma kuma an suka ga kowa A ce daga al'adu ne mutum zai fita kuma a cikin gidan shi kuma wannan sai ce wato yin hadisi sunan da bidini to al-hasan sunan a a kuran ma yadda shi an yi kalli hasan ya ce ke to ana ma haka kuskure ne ba haka ne ba zai ce kuskure ne kuma ko wahani ne shi ma abin da ake nufi da hasan din al-hasan kuna gani ma shi ne ya ani al-hasan kan ba ka ɗauka wato